zurahil na farko zurahimin huwa qaribun mudulakan dan uwa kowane na ana ce mai zurahil inda ya shahi jikinka sawa'un kana za su hamil daidai in mai mutuwa ya mutu ana ya bashi kaso tana da farali auka kana asiban ko asibina auka na za rahimin ko kuma abuci rahimu na wanda bai da rabo duka dai ana ce mai zo rahimi wannan shine mutlakan wajen malaman luga da malaman funun waɗanda sun ka shahi shari'a to amma in an ka dawo shar'a to wanda an zo rahimi huwa kullu qaribin walaysa bi zai sahamin wala asir duk dan uwanda idan mai mutuwa ya mutu sai dai shi kukan dan uwana ya mutu domin shi bai da gado bai da farali bai da bai asirci akwai wanda yana farali in ta kama akwai wannan yana asibci in ta kama to wajen shar'an ba a ce mai zuwa rahimi wajen matsala fanni na na abin nan gado waɗannan su ake ce ma zuwa rahimi ƙa'idanci wajen abin da shafi fara'idi to waɗanda ka gado cikin zuwa rahimi a da duhun ijimalan adadin su dunkule in bata kama ba salasata ashara su goma sha uku na can masu gado nawa na a'a hmm. amma bisa gona gore be eh adalla to idimaji ko ijimali kan nawa na eh to haka wanga yake dunkule su goma sha uku na sittatu minhum zukur cikin su maza shidda na kawai kacal wal baqiyatu inas wannan suka rage su ko su an mata ya an ɗaya da shidda cikin sha uku saura nawa to su an mata nan wajen rahimu mata sun yi maza yawa amma wajen gado da abin nan ba a yi da rahim su kuma za su yi yawa hmm. to nan za mu tsayawa domin shi kai ne mai fatahu ya kawo muku ya ambata su suna cikin fatahu guda uku guda goma sha uku amma shi bisa ga ijimali na idan an kai tafsiri sun haka na yawa bisa ga wancan godabe na hmm. to sai mu koma ga mas'ala faslun ko ba ɗari ba muna shahi na 459 fasulun fasali kenan fa wanda ya zo shi muna bayani daki daki إذا اجتمع مسألة ميراث إنكار وإقرار صححتهما وتوانا مسألة مسألة قاملة دي في مسألة لنقادو إذا أكسامو مسألة تهدو ta mirasi amma kuma akwai inkari shi akwai ikirari to duk waɗanga matsaloli za ka inganta su duka duk gaba ɗaya za ka ingantar da su fa'in tawafaƙata in suka yi tawafuki da rabtar wafƙa fil akhari sai ka bugu wabki cikin na daban ina misali kamna ta yi ni wabnin a ƙarrabe akara kamar inda mai mutuwa ya mutu sai bar 'ya'ya ne mata biyu sannan ba ɗane na tsatso guda ya'ya mata biyu sai aka zo a raba gado an kiro yan uwa an haɗa kowa da kowa a ga ɗan uwansu ga su matan guda biyu aka ce to a raba gado an harasa alƙaluma sai dace a tsaya me sake ce sai ce ai kakwai zahi akwai wani ɗan'uwa ɗan'uwa wanda ya ce o oh, mu dai uban sai matan ga sun ka tutumu mu san da shi ba ya ce in ba ku san da shi ba ni na san da shi to tun da an samu ɗan'uwa amma akwai inkarin babu shi to ina son ku baya wajen matsala ya an ce za a raba gado sai an ka ce eh akwai ciki ni an ka ce ayi yanzu duk ba ku faɗa bin aka ce ayi madalla kuma sai an ka haiduha Hehehehe <laughs> abinda a ardahu a jinkirta rabon na haihu ya akwai mabukata a ara musu to to sai aka ɗauki wannan wannan dama aka ce ga ɗan uwa amma ya hurci akwai ɗan uwa amma ɗiyan ga sun ce su ba sai da akwai shi ba to wagga mas'ala ba ta hana araba gado muna tare da ku ba kamar waccan ta ba abinda sani kawo muku waccan domin in mutum bai kula ba masu itirazi suna igita mai da wannan saboda su rashin sanin fannin daban yake wanga daban yake wancan daban yake to yanzu a za a yi yanzu idan mutu ya mutu ya ba ɗiya ne mata biyu ya baɗa ne namiji guda nawa za a raba dukiya hudu za a raba ko kenan matsala ta inkari mas'ala inkari daga hudu to in ko mas'ala ikirari fa daga shidda to don haka tunda tunda matsala inkari daga shidda matsala ikirari daga hudu to sai mu ɗauki kanun ɗiya sai mu bugi shidda matsala ikari matsala ikirari bau biya nau kenan sha biyu to in ta kai sha biyu nan taka inganta ita da'adu da ta ce babu dan uwa tana nan tsayin ta san dare sai a bata hudu eh, sai a bata uku muna tare da kuwa cikin shaji ita ma hafsa sai a bata uku eh sauran shidda ko dan uwan gada yace akwai wani dama in an ka raba da shi da yan ongana su in an yi musu zakari ni zai ɗauka. nawa arabin sha biyu to an ka ba shi shidda cikin shidda ɗin sai an ka ɗauke duk sai an ka ce a aje ma wancan in ya bayyana a bashi shi nawa ya ta da nawa to ana nan ana nan ga kayan ga aji tun da ya ji ya gani shi an aje in wancan ya bayyana a bashi sai an kai muwafaka sai wancan ya bayana sai a dawo ga ita da'adu sai amshi guda a dawo ga hindu sai amshi guda yan an ka amshi biyu guda guda gare su nawa sun ka tashi sai a bashi nawa ɗan wane ɗauka can haka za a yi eh? ban ji ba to ba zakar na sai musu ba ko ya koma garbo to shi na kaji malam ya ce kamna ta yi ni wamnin a a fara hmm. wa'in ta bayana ta fadarib a haduhu masu la'akari. in ko sun yi daban-daban fa to sai ka dogi da a cikin na daban ka gane magana ina misali kashe ni wa asibin a ƙarrat wahidatun bi akhin kashe ni? kashe ni? wa asibin aqarrat wahidatun a ko ko na tsallaka aqarrat wahidatun bi akhin mai mutu ya mutu ya ne yanar biyu kuma ‘yan uwarsu ɗaya su ɗaya su ne ba asibi ne ki da ɗan uwa na wanda sun kaɗa uwa ɗaya ba ɗaya ko ɗan uwa na la'abbi ko ɗan ammi ne shaƙiƙi ko la'abbi Tau sai sun gaje ku to a sai a raba gado eh a raba gado eh a raba gado mana tau to a za a yi sai an ka zo an shakikan gaga su zamne sai su biya kusa su za a sa alƙaluma a raba gado sai guda ta ce ku tsaya lahiya ta ce muna da ɗan'uwa muna da ɗan uwa to yana ina ta ce ko ina dai yake akwai shi ke gane ni ke ba ni kika bima ba wanda wanda nika ko wanda ka bi miki ka bima ta ce to ni ma taɓa ji magana ta ce to akwai shi ko mutane na mamakin wagga ana haka nan ha mu ba a taɓa haka ba kai sai ga ƙwayenmu ga ƙaunar mahaifinmu birnin kabi ga ɗan uwanta ga su kusa da kusa sai shekaru da dama sannan gane ga shiga ta nan kuma abin ga to don haka sai an ka ce ƙaƙa za a yi sai an ka ke sun shaƙe suna son ni cikin kayan ubansu suna son sultani ko to kaga mas'ala ta ikirari mas'ala ta inkari daga uku koko ba shi kika na ba da asibin ya an ka buga uku an ka ba su biyu ɗauki guda ba sai ta zuwa inda zai ba to waga ta jawo magana don ta ce akwai dan uwa kaga mas'ala ta ikirari daga shidda to duwar an kai ta nai uku ɗin ga sai a sa a bugi mas'ala can a bugi abin nan a bugi shidda da biyu na su shakikan ga an sa yi an bugi shidda sha biyu ko to sha biyu su matan ga guda biyu ƙaddare matsala ta in kari nawa a gare su kowace nawa a gare ta asu biyu ha hudu ko to da an ka buga sha biyu sai an ka ba ita wagga kauna ta farko an kamata hudu wagga yagga da ta jawo magana an ka ba ta hudu saura nawa an ka ba asibi hudu an ka ce to ina na dan uwa sai an ka ce a'a ai ita wagar ta jawo magana yalzumu ha ma na ƙasa hul ikirawu don haka sai an ka cire guda cikin nata sai an kai an ka aji in ya bayyana a bashi ita ta tashi da uku ya uwarsa ta tashi da hudu asibi ta tashi da hudu mun gane magana ga in dan uwace ya bayyana in dan uwace ya bayyana sai a amsa guda ga yan uwar ga a gama da gudan gada an ka aje mai sai asibi a amshi kenan shi eh maji ba a yana da abin da zai don shi sai kukan ɗan wani ya mutu eh tabbatar ikirari ya kore ta mi wanka ce ni ka malarin eh <laughs> ya an ka aje bata bayyana ba ko da bayan sun mutu bai bayyana ba ko da bayan sun mutu sai a mayar mai hmm. ta kayanta ko bai zirma ta dauka sun da ita ce akwai shi sai mu eh eh a tumi ya ka samu ga magadi ko rabawa an ka yi an kwashe magadi ya bayyana ni an ka ce a yi wayan taqilul qasamu biduruni hmm. biduru wasi ha <laughs> yanzu ina ma akwai